الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ونينا تشاوية أكي إمام الشافي أكشي رضي الله عنه بأكشي رحمه الله با. بابو كومي نان رضي الله عنه الدعاء addu'a ce ake Allah ya yarda da shi addu'a ake masa Allah ya yarda da shi yarda Allah subhanahu wataala ta kan kasance ga dukkan wani bawa da ya ji tsoronsa Allah ya tabbatar musu da gidan aljanna ya ce radiyallahu anhum wa an zalika liman khashiya rabba wanda ya ji tsoron ubangiji to Allah ya yarda da shi shi ma yarda da Allah haka kasancewar ana masa addu'ar Allah yadda da shi ai ba wani abin kowa abin da yake nema ke ne samu yarda Allah wa rizwanu min Allah akbar kowa abin da yake so ya samu ridallah ya sa a yin aljanna ƙarshe bayan duka Allah subhanahu ya gama ya gama ya gama ba su duka ni'imomi shi ce to akwai wani abin da ban muku ba shi ne. zan saukar muku da yarda ta ba zan ƙara fushi da ku ba har abada hillu lakum ridaya wala asqatu alaikum abadan sauraka wannan wani abu ne da duk dan aljanna yake fatan ya samu abinda ake cewa a kalmar radiyallahu anhu an fi faɗarta ga sahabbai saboda suka samu wannan shaida daga alƙurani cewa Allah ma ya yarda da su wa radiyallahu anhu wa radu ya yarda da shi sun yarda da shi so wannan magana an gama da ita duk wani wanda zai zo kuma addu'a ake masa su din ma an ka ce radiyallahu anhu addu'a ake musu wannan fi'ili madi bi ma'na al-insha ne الفعل الماضي هنا بمعنى الإنشاء الخبر هنا بمعنى الإنشاء كما ينك cewa rahima رحمه rahima رحمه في إلينا amma kana كان Allah ya يجيك kansa. Eh? haka da gafarallahu lahu fi'ili ne mazi amma kana nufin addu'a Allah ya gafarta ba kana cewa Allah ya gafarta masa bane Allah ya yi masa to haka nan radiyallahu anhu kana cewa Allah ya yarda da shi to abin da dai kawai <clears throat> ya gudana a cikin a tasarrufi na malamai magabata sukan keɓance er, er, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka keɓance tardiya shi ne radiyallahu anhu da sahabbai a tarahun kuma da sauran malamai amma da ba shi yake nuna don wani lokaci an ce ba wani radiyallahu anhu kuskure ba amma dai ba wai abinda ake nufi ba wai kai ya zama na shi ne koyaushe koyaushe aka faɗi kawai mutum radiyallahu radiyallahu amma don wani lokaci an faɗa ba laifi aka yi ba so ba wani abin damuwa a nan kuma kai tun da ka ga ya kawo ai kawai ka haƙura ya yi daidai din da kuma mun shuru ba mu ce komai ba eh, in bai da bai daidai ba ne za mu yi ta'aliki eh? malai ce wa ƙadar kaba Allah subhanahu fil insani nafsan amaratan wa nafsan mutma'inna wa huma muta'adiyatani fa kullu ma khaffa ala hadhihi thaqula ala hadhihi wa kullu ma بل تذت به هذه تألمت به, به الأخرى <coughs> قال يتي آدم الله يسا مسا tare da shi yana ɗauke da annafsul ammara da kuma annafsul mutma'inna yana ɗauke da annafsul ammara zuciyarsa tana ɗauke da wani wato nafs za ta rika umartarsa da mummuna aiki inna nafsa la'amaratu bisu sannan kuma yana dauke da annafsul mutma'inna tare da shi annafsul mutma'inna ya ayyatuha annafsul mutma'inna irje ila rabbiki to duk abinda waɗannan nafsali din da ke tare da ɗan adam kowace ƙoƙari take ta yi rinjaye a kan zuciyarsa kowace su take zama ita ce ta mallaki zuciyar annafsul ammara wato dukkaninsu suna gaba da juna a tare da adam suke amma ba su tutuwa saboda sun yi hannun riga waɗanda suna tare da hezbollah shaitan kuma suna tare da hezbollah waɗanda tare da shaidanu waɗanda suna tare da mala'iku da haka ba ga miciji tsakaninsu duk abin da zai yi ma waɗanda wato sauki to zai ba wannan nauyi don abin da zai ba wannan daɗi to wannan za ta ji ba daɗin shi ba haka suke kowace tana wato tana kishiyantar irwata kuma tana guje abinda da irwata ke so to shine yake cewa fa kullu ma khaffa ala hadhihi taqul ala hadhihi abin da yi rashin nauyi ya ma wannan sauki to wannan kuma zai mata nauyi wa kullu mal tazzat bihi hadhihi ta'allamat bihi al-ukhra abinda wannan ta ji dadin sa to wannan kuma za ta ji zafin sa falaysa 'ala an-nafs al-ammarati ashaqqu min al-'amal lillah wa itharihi وليس على النفس الأمارة أشق من الأمل لله وإيثار رضاه على هواها وليس لها أنفع منه annafsul ammara zuciyar da take umarni da mummunan aiki babu abin da yake masa wahala irin aiki dan Allah ba abin da yake mata wahala irin fifita yardar Allah da zaɓin yardar Allah akan san zuciyarta walai salaha an fa'o kuma ba abin da zai amfane ta kamar wannan ɗin ta yi aiki <clears throat> dan Allah ta kuma nemi yardar Allah wanda shi ya fi mata amfani to amma kuma wanda shi ya fi mata nauyi take ganin wahalarsa walaysa ala Nafsil mutmainnati ashaqqu min al-'amali li ghayri Allah wa ijabati da'il hawa ta kuma an Nafsil mutmainna zuciya da take da tsatsiya babu abin da yake mata nauyi yake mata wahala kamar a ce ta yi aiki ba dan Allah ba ko kuma ta ansa kiran san zuciya ko mai kiran san zuciya walaisa alaiha zan minhu babu abin da ke cutar da ita kamar wannan saboda sun yi hannun riga wannan tana jin daɗin abin da yake ba dan Allah ba wanda kuma tana jin daɗin abin da yake dan Allah ce wal malaku ma hadhihi an yabnati al wa shaitan, ma'a tilka an yasrati al malaika yana tare da nafsul mutma'inna a daman zuciya shi kuma shaidan yana tare da annabsul ammara a hagun zuciya wal hurubu mustamirratun la tadau auzaraha yaki kuma ana ta ci gaba yana ta ci gaba la auzaraha ta zuwa wato an kasa kawo karshen ta ko karshen sa ila an a ajalaha min ad har sai mutum ya gama rayuwarsa ta duniya duka sannan komai zai tsaya cik bare kana raye to wannan Bangarori guda biyu a tare da kai su suke ka nan al'amaratu biso zuciyarka nan tana gaya maka wani abu mara kyau tana umartarka da shi can kuma zuciyarka nafsul mutma'inna tana umartarka da kyakkyawan abu tana umartarka da shi tana ziga ka akan aikin alkhairi sana waɗannan shaidanu na bayanta wannan kuma al-mutma'inna mala'iku na tare da ita haka yadda kowane mutum yake tare da karin ce yana tare da karin ma min ahmaminkum min ahadin illa wa ma'ahu karin akwai shaidanin da yake tare da shi kowane dan adam to haka yake tare da mala'iku lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi <clears throat> wa min khalfi yahfazunahu min amrillah to shi yasa wani lokaci sai ya zuciye shi ta sa shi abin mai kyau wani lokaci kuma sai ta saka masa mummuna yana ta saka masa mai kyau to annasul mutma'inna ce da ya ji an saƙa masu annabsul ammara tu bisu ce shaidanu ne suka an ingizo ta alam tara anna arsalna kafiri na ta ta'uzzuhum azza Ta saura ka wannan gwagwarmaya kuma haka za a yi ta yi ta za ta yi ta ɗorewa za ta yi ta ci gaba ba ta zo ƙarshe ba har sai mutum ya bar duniya mala ya ce walbaɗulu kulluhu ya ta hayar zuma a shaitani wal'ammara ƙarya duk wata karya tana tare da annabsul ammara ta koma ɓangaranta ta shiga wannan fati wannan jam'iyya tare da shaidan sannan kuma walhaq gaskiya kuma gaba ɗayanta tana tare da mala'ika tana tare da annabsul mutma'inna saboda duk abin da zai fito daga annafsul ammara to ba zai zama abin kirki ba duk abin da zai fito daga annafsul mutma'inna to zai zama alkhairi ne wal harbu duwalun wasijal sannan kuma yakin yaki ne wanda ya ci nasara wanda ya ci nasara yau gare ka yau ga dan uwanka haka rayuwar mutum take yau annafsul ammara ta yi galaba sai ka mutum ya saba Allah gobe kuma annabsul mutma'inna ta ci nasara sai ga yada yana kuka yana tuba to al-harb al-hurub bainahuma duwalun wasijal <clears throat> ana suna jujjuyawa yau nasara ga wannan gobe nasara ga wancan to amma wan nasru ma'as sabr eh, nasara tana tare da hakuri wa man sabara wa sabara wa rabata wattaqallaha falahu al-akhiratu fid dunya wal akhirah wanda duk yayi hakuri ya dagi ya kuma ji tsoron Allah to wanda shi yake da kyakkyawan ƙarshe a duniya da lahira wato hakuri anan arifin mutum yayi hakuri ya jure akan biyar Allah subhanahu wataala yayi hakuri ya jure akan barin saɓen Allah ya hakuri ya jure a kan dukkan wani abin da zai same shi mara kyau mara daɗi na kaddara ya mai da al'amari ga Allah kada ya shi da Allah waɗannan su ne asabar musabara wato ya san cewa abokin faɗan fa ya dage ya ci tirji to shi ma ya tsaya tirji yadda ya hakuri shi ma ya haƙuri shi ne musabara wato ka duba ka ga irin yadda abokin fada abokin gabanka ka ya dage duk wahala ya kija da baya kai ma ka dage sanar riba ka tsaya ka yi dako ka tsari kanka kada ka bari ka bar wata kofa da shaidan zai shigo maka daga nan duk wani abin da kasancewa kofa ce da shaidan zai shigo maka da ka toshe ta sanar ka yi takawa wato ka yi kokarin kiyaye kanka daga fushin Allah daga azabarsa ta hanyar yin abin da ya sa ka da bar abin da ya hana ka wanda shine takawa ɗalibi mukan fassara a taqwa da tsoron Allah taqwa ba shi ne tsoron Allah ba tsoron Allah wani bangare ne na takawa a at shi ne an bai na bainaka wa baina iqabillahi wa sakhatihi wiqaya bimtithali awamirillahi wa na nawahi da zama akwai wata katangar karfe tsakaninka da fushin Allah ka sa shamaki tsakaninka da fada cikin fushin Allah da ukubarsa ta hanyar yin abin da ya ci ka yi kamar abin da ya ce ka bari saka abin da za ka iya cewa kawa shi ne kiyaye dokokin Allah ce ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah <coughs> amma tsoron Allah alkhawfu min Allah ke al alkhawf ko alkhashiya alkhashiya shine tsoron Allah tare da girmama shi khashiya shine al-khawf ma at-ta'zim shi yake cewa khashiya al-khawf kuma duk wani tsoro akwai tsoron Allah akwai tsoron miciji akwai tsoron barawo akwai tsoron eh, kidnapper akwai tsoron Allah Allah ka tsare mu daga dukkan wasu biyafu wannan duk sunan shi al-khawf amma ba al-khashiya ba to at-taqwa kuma shine ka bi dokokin Allah kai abin da yace kawar abin da ya bari shi shine ma'anar taqwa sauraka da a ce in za mu fassara ittaqullah ce ku kiyaye dokokin Allah shi ne ya fi daidai da ku ji tsoron Allah eh, ku ji tsoron Allah wa khafuni la takhafuhum wa shi ne ku ji tsoro na amma shi ne ku ji kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin Allah ka yi abin da ya ce kamar abin da ya hana to duk wanda yayi wannan falahul aqibatu fid dunya wal akhirah yana da kyakkyawan karshe a nan duniya da lahira qad hakama Allahu hukman la yubaddalu abadan anna al aqibata lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin Allah yayi wannan hukunci wurare daban-daban cikin alqur'ani a suratul a'raf suratul hud suratul taha sauran gurare cewa al aqibatu lil muttaqin eh, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين أتشكين سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ƙarshen al'amari kyakkyawan ƙarshe yana ga ga masu takawa masu kiyaye dokokin Allah haka in mutum ya dage ya kiyaye dokar Allah to zai ci nasara wajen murkushe annafsul ammaratu biso ba za ta yi nasara a kansa ba ko da wani lokaci za ta ɗan fisge shi to wannan takawar shi za ta sa shi ya dawo ya faɗaka ya dawo ya <clears throat> wartsaki ya gane cewa ya faɗa cikin wani tarko na lalzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani ta zakaru idza hum waɗanda suke da takawa idan wani abu na shaidan ko shaidan ya shafe su da wani abu na sabon Allah saboda sun ɗan yi bacci shi kenan sai su farka nan da nan sai su farka ba su ba su walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su zoge su ci gaba da abin da suke ba alhalin sun gane cewa sun fada cikin tarkon shaidan to wannan hukunci ne na ubangiji da ba zai canza ba cewa in dai mutum ya yi takawa to alakiba karshen al'amari zai kasance nashi ne watakila a farko za a ɗan ta ga irin abubuwa da ba za a so ba a faɗi nan a miƙe a faɗi amma ƙarshe dai kuma za a yi nasara ɗan ka لوح فارغ والخواتم نقوش تكيفي فكيف يليق بالآكل أن تكون نقوش لوحه إيما كذب وغرور وخلع وعمالية باطلة وسلام لا حقيقة له فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش وإذا أراد أن ينتكش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه فإن لم يفرق القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى وصاحب قلبا فارغا فتمكن ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على إحدى القواتل وألا يمكنوا قادرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور وظهور حقائق الأولويات فيها وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء فإنهم أخلوا القلوب من أن يتركها قاتل فبكيت فارقة لا شيء فيها فصادفها الشيطان خاليا فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها وعوضهم بها عن الخواتم التي هي مادة العلم والهدى وإذا قال الكلب عن هذه الخواتم جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطيع أن يشغله بالقواعد السفلية فشغله بإرادة التدريب والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للأكل ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه وشمل القلب واهتمامه بمنزلته بمعرفته على التفسير به والقيام به وتنفيذه في الخلق والتطرق إلى ذلك والتوسل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه فبرتلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها وأوهمهم أن كماله في ذلك التدريج والفراغ وإيحاة إيحاء mala ya ci gaba da cewa falkalbu zuciya falkalbu zuciya lauhun farik allo ne da ba komai a cikinsa wal khawatiru nuqushun tunqashu fi su ko da sake-sake daidai suke da rubuce-rubuce da za a jikinsa fa kaifa yaliqu bil aqli an takuna nuqushu lawhihi ma bayna kadhibin wa ghururin wa khuda wa amani batila to ya za a yi mutum mai hankali yadda cewa abinda za a rubuta a jikin Allah zuciyarsa ya zabbar da ƙarya da rudi da yaudara da burace-buracen banza su ne za a cika wannan allo na zuciyarsa da shi wa lahakin katala da wata kawalwalliyar da babu ba ta gaske ba fayo hikimatin wa ilmin wa hudan yantakishu ma'a hazihin nukosh to ka faɗa min wace hikima ce da wata shiriya da wani ilimi zai kuma rubutu a jikin wannan allo bayan an cika allon da ƙarerai da burace-burace na banza da rudu ya yaudara babu kuma gudun da ilimi mai amfani ko shiriya ko wata hikima za ta samu ita kuma har a rubuta ta anan bala cewa idan arada ta yattaqisha zalika fi lawhi kalbihi kada bi manzilati kitabati ilmi an na fi mahallin mashigulin bi kitabati mala la manfa'ata fi ce idan mutum ya so sai ilimi da shiriya da gaskiya da hikima sun zan sun samu muhallin gurbin rubutu a zuciyarsa bayan ta cika da abin da yake ƙarya ne da abin da yake rudu ne to kamar gurin da allon da aka zo aka rubuta abin da ba shi da amfani ne an cika shi da wani mara amfani sai a zo a ce a daidai a kan allon kuma za a rubuta wani abu mai amfani kasa wannan ba zai yiwu ba fa'in lam yi farrigal kalba min alkhawatirin radiyyati lam yastakirra fi alkhawatirin nafi'a idan zuciya mutum bai cire sake-sake na banza marasa amfani daga ciki ba to babu yadda za a yi kuma tunani mai kyau sake-sake mai kyau ya samu gurbin zama a ciki fahimta yi ta halatar sakiru illa fi mahallin farihin <coughs> domin sake-sake na banza babin da sake-sake masu amfani ba za su samu gurin zama ba sai idan gurin ya zan babu kuma wani abu a ciki marar kyau ba ta shi sake-sake masu kyau su haɗu da saƙe sake da suke da banza ba dole sai an bar wancan sannan a zo a yi wannan kama kila kamar yadda ake cewa a ta ni hawa ha kamla na arif alhawa fasada fa kalban khaliyar fata makkana ce soyayyarta ta zo min kafin san soyayya sai ta samu wata zuciya da babu komai a ciki sai ta zauna ta zauna ta kafu a cikin wannan zuciya ah, abinda bala yake cewa zuciya kamar allo ne wanda yake fariƙal babu komai a jikinsa yanzu ya rage ga mai shi ya zo ya rubuta alkhairi ko ya rubuta abinda yake ba na alkhairi ba to idan wannan farin allo ko allon da yake a wanke aka zo aka cika shi da rubutun banza ka cika shi da karerai aka cika shi da burace-burace na iska to ka gaya min kuma ina ne za a zo a rubuta hikima a jikinsa babu kawai zuciyar ta riga ta cika da abin da yake baya da kyau sauraka ilimi mai amfani hikima shiriya ba za ta samu gurbin shiga ba sauran an cika shi da abin da yake zai shirme ne in ana son shiriya da ilimi da hikima ta samu shiga cikin wannan guri sai an cire waɗancan sai an watsar da su sannan abin idan malami ya shigo yana english ya zo cika allo a aji mai mathematics ya zo ba da za ya rubuta shi kuma lissafinsa wanda ya cika shi da rubutun turanci a jiki dole sai ya sa ɗalibi ya tashi ya goge sannan shi kuma ya rubuta nashi wani ya zo ya rubuta boko wani ya zo ya rubuta arabiya da za ka ce ya ɗora arabiya a kan boko ko mai boko ya ɗora a kan arabiya ka san ba za su haɗu ba dole sai an cire ɗaya a sa ɗaya to haka zuciya take an cika ta da shirman banza to kuma abin mai kyau ba zai samu guri ba ana so a samu ya samu guri sai an cire wancan sannan ne zai samu sai samu mahalli saboda ita zuciya ba ta zauna haka nan ba <clears throat> aka batta haka nan wani abu zai zo shiga to baka cika ta da alkhairi ba to shari ne zai cika ta <clears throat> lokacin da mahaifiyar annabi Musa alaihi salam Allah ce ta jefa shi ta sa shi a cikin akwati ta jefa cikin ruwa bayan ta yi wannan sai zuciyarta ta zama ta fara tunanin banda tunanin annabi Musa babu abin da yake ciki da a ce Allah subhanahu wataala bai kawo mata dauki ba to sai an kai matsayin da za ta maje ta nuna ɗanta ne a ba ta kayanta shi shikenan asiriya turu ce fa asbaha fuadu ummi musa fariga ay fariga illa illa hub hubbi musa zuciyar ta tabbata tana alfuwa komai a ciki in ka da taura kiris la tubdi bi ta bayyana shi laula an rabatna ala da mun daure da mai Allah daure zuciyar da imani imanin wancan alkawari da Allah ya mata na cewa wala ta khafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin samun imani da wannan shi yasa sai ya zama wannan imanin sai ya cika zuciyar sai ya zama babu kuma gurin da batun ta je ta tona asirinsa ko ta bayyana shi ya zama babu shi babu inda zai samu gurbi a zuciyarta haka zuciyar mumini take haka zuciyar abin da dan adam take bai cika ta da alkhairi ba da tunanin alkhairi za ta cika da albatil ba ta zauna haka nan ba to shine nan ya kawo baitin da ake jingina wa majnun laila qais ibn al-mulawih yake cewa hawa ha qabla an arifa al-hawa yana san yar baffansa ke cewa santa ya zo ya same ni tun ban san wani abu so ba tun zuciyarsa ba ta san wani abu so ba ba komai sau ka santa yana zuwa sai ya samu zuciyar babu komai sai su kama ciki ta kafu ta zauna ta kankani shi kenan babu kuma abinda da zai iya ciro ta daga ciki a ta ne hawa ha kabla ana harifar fasada fa khaliyar fata makana ai alhawa fiye. shi ne sai ibn qayyim kuma zo yake magana arbabus suluk arbabus suluk sune kamar sufaye yan gudun duniya da suke suka assasa rayuwarsu akan gujewa duniya da gujewa kyalekyalanta da gujewa dukiya da gujewa wani abin da za ka ce wannan harka ce ta duniya harka ce ta jama'a ba sa san zama cikin mutane wani ina maka maganar sufaye a da ba wai yanzu sufaye yanzu sufaye dai yan commercial ne ba <laughs> commercial sauwuf ne yanzu ake a da can suka ce sufi shine zaka ce sufiya ko alfukara kira su alfokara asalin kalmar sufi su ce daga sa sufi ne da suke sawa na ba sa sama irin kayayyaki masu laushi masu na ni'ima da za a ji daɗi ya sa wani kirki a jikinsu wani dai a rai a takurawa jiki ya yi azabtu saboda ya bi Allah wannan rahbaniya ce da Allah bai dora musu ba sauraka amma ba sa son shiga cikin mutane in sun ga kudi kamar sun ga kashi ko sun ga kazanta haka suke kallon sa eh, kaje wa su kudi to kamar ka masa wani ji kayar kofar gidansa haka yake gani wani a dafa don ba zama <laughs> don wani zai ga wani sufi da gidansa kul ana rigima da shi akan wasu kudi da aka bayar ba a bashi da shi ba eh, sai yasa a wancan lokacin ake cewa su alfokara alfokara saboda alfakur din a gurinsu su ibada ce cewa ba inda Allah ce ka annabi yana neman tsari daga daga talauci daga alfakur eh, ibada ce annabi zai nemi tsari daga daga ibada ba so aka ce su arbabus suluk domin suna cewa wannan hanya ce da mutum in yana so ya zama haka sai ya biyo ta tiryan tiryan ya dade ana nuna masa daga wannan sai wannan har wannan har ya zama ta mi cikakki shi ke ce musu arbabu suluk sulukut tariq ce ce dariqa hanyar da za a tabi da za ka faro dole ka zama kana da shehi kai muridi ne yana cewa yi kaza yi kaza bar kaza har kai ma ka zama shehi kai usuli kai waye da dai gashi nan dai abubuwa irin wannan duk kun san su to shine nan sai taho kansu yace wali hadha kathirun min arbabis suluk banaw sulukahum ala hifdhil khawatir arbabu suluk su ne waɗannan ma'abota sufanci sun gina sufancinsu wato tafiyarsu akan harkar sufancinsu akan tsare khawatir su tsare tunaninsu kai ya zan akwai tunanin wani abu ba Allah a ciki ba ɗaura haka ba ruwansu da dukiya ba ruwansu da mulki ba ruwansu da duniya ba wasu ma ba ruwansu da aure ba ruwansu da shiga jama'a daidai su rayu a cikin jeji can su yi bunkasu a daji ba sa son shiga cikin mutane duk dai kan wani abu na wani saƙe-saƙen wani abu ya shiga zuciyarsu duk sun yi ta ƙoƙarin gina gina tafiyarsu a kan wannan in ji ibn al-qayyim wa Allah yumakkinu khatiran yadkhulu qulubahum kasu bar wani abu na wani saƙe-saƙen wani abu na duniya ya shiga zuciyarsu hatta tasirar qulub farigatan qabilatan lil kashfi har yadda zuciyarsu za ta zama babu komai a ciki a lokacin za ta iya samun kashfi kashfi shine an yakshifa Allahu lil abd malam ya tali alaihi ghairu Allah ya buɗa maka wani abu ka san shi wanda ba kowa ya sani ba shine suke kira al-kashf akwai al da kowa yana kai kan iya Allah ya kan wa kowa fatahi <clears throat> gwargwadon da yadda wato ubangiji subhanahu wataala ya so ya yi masa wani abu ne na karatu za a yi wani ya zo ya fahimci abun ma fiye da watakila malaminsu da ya koya masa wani duk shafa so ya shafa akwai kuma shafa ta ƙarya tun da zo ya faɗi wasu abubuwa da suka saba addini ya ce an zo an gaya masa ko zuciyarsa ta gaya masa haddasa ni kalbi an rabbi wannan duk ƙarya ne to wasu suna wanke zuciyarsu daga dukkan wani abu da ya shafi dattin duniya da tunanin abin tunanin dukiya tunanin 'ya'ya tunanin waye don su samu alkashf ubangiji ya nuna musu wasu abubuwa na ilimi wanda ba kowa zai iya kaiwa gare shi ba wa zuhuri haƙa'iƙar al'uluyyat al'uluyyat su ne abubuwan da muke halittun da suke sama daga sama da taurari da rana da wata da taurari wanda suke sama mu su iya gano wasu hikimomi wasu ayoyi da suke ciki ta hanyar tsabtace zuciyarsu yace to su ta ƙoƙarin suna so su gina dukatansu akan haka sai ce wa haula ya hafi hafizu shay'an cito waɗanda sun kiyaye wani abu wa gabat anhum ashe amma abubuwa da yawa kuma sun bace musu <coughs> fa innahum akhlaw alqulub min an yatruqaha khatir sun ga sun tsare waɗanda sun kokari su tsare zuciyar su kan wani saki sake ya shiga ciki fa baqiyat farighatan la shay'a fiha sai zama zuciyar ba komai a ciki me yasa babu komai a ciki ya kamata a ce sun cika ta da sanin da sanin me al'amur wannahi su san al'amur wannahi su san me Allah ya umarni da shi me Allah ya hana wannan kuma ba zai yi ba sai ta hanyar ilimi sai sun zo sun karanci sunnar adam sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa rayuwarsa habbansa sun san fiqhu sun san hadisi sun san tafsiri sun san waɗannan abu to su kuma suna guje ma waɗannan abubuwa yana mutumin da ba zai shiga cikin mutane ba ina zai ilimi shaidanu da zo su koya masa mala'iku ne zo su koya masa to sai zamana sun yi kokari su ga cewa wani khatir wani abu na wasan duniya bai shiga zuciyarsu ba amma kuma sun bar zuciyar haka nan fariga babu al'amur wallahi a ciki har hashaitanu khaliya sai shi da zai ya same ta ba komai a ciki fa bazara fiha sai ya dasa sai dasa ƙarirensa a ciki fi kawalibin amma a cikin wasu kamanni auhamahum annaha a'lal ashiya'i wa ashrafaha da ya nuna musu cewa wannan abin da ya dasa musu shefi komai shefi komai daraja shefi komai daukaka shefi komai daraja saboda saboda ba a san ba a tuna umarnin Allah da hannunsa ba wani faɗi kissar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam abin da ya daure zuciyarta shine tana umarnin Allah da hannunsa da bishararsa wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayka wa ja'iluhu wannan shi yasa ta ji ba za ta ta samu wani abu da ya daure mata zuciyarta to so sun yi kokarin su kori duniya daga zuciyarsu amma ko ba su yi kokarin su kori ilimi ba saboda a lokacin ma yaƙi suke da masu ilimi yaƙi suke da masu ilimi suna kiran ilimi ilmul khiraq to ilimi ne na tsammo kara ko na takardu ko na saurakanin sun ga mutum yana zuwa daukan ilimin hadisi ko abin da gani suke bata lokacin su yake taho kawai a tafi bayan gari a yi ibada to za ka ibada babu ilimi eh eh baya da ka yi ibada ba ilimi to ba a san ilimi ba shi yasa dan sai zo ta saka musu abubuwa ta saka musu abubuwa rai tunda sun bar sun bar zuciyar haka nan ba komai to kuma abin da yake saka musu ya nuna musu shine karshe sai su ce sun samu kashfi wa awwadahum biha an al-khawatir allati hiya maddatu al-ilmi wal huda sai ya canza musu wakon su samu abin da tunanin da shine sinadarin ilimi da shiriya ilimi a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi da shiriya sai ya canza musu wannan da da khawatir dinsa da waswasinsa wa idza khala alqalbu an hadhihi alkhawatir duk sanda aka ce zuciya babu ilimi a cikinta babu tunanin umarnin Allah da haninsa a ciki ja ash-shaytan fawajada al-mahalla khaliyan to shaytan zai zo ya samu zuciyar ba komai sai ya shige yana shige kuma sai kankane a ciki ya bararraje haka ba fito da shi sai ya yi da gaske ba kuma abin da zai fito da shi sai ilimi جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه sai ya shagaltar da wannan gurin da abin da zai dace da shi mai wannan zuciyar haka mai wannan zuciya da ya kokarin korar khawatir na abin nan khawatir na duniya daga zuciyarsa to sai shedan ya zo masa da wasu abubuwa da suka shafi Allah da lahira wanda ko ba gaskiya ba wanda ba gaskiya ba ya nuna masa sirma yanzu zai iya ma samun wani haske daga Allah zai iya samun wani umarni daga Allah zai iya ganin wani mala'ika zai iya wasu abubuwan da yake ganin za su dace da mutumin an gane ba zai zo masa da makarar shagiya ba ko ya nemi mata da bai dace da shi wannan mutum da yake kokarin sai zo masa da wani abu da ya dace da shi nuna masa kai yanzu waliyi ne ya kamata ka fahimci kana da karama ya kamata ka fahimci kai daban kake a gurin Allah kaga dole ya dace da da yunasibu hala sahibi shine ma'anar yunasibu hala sahibi haythu lam yastati an yushghilahu bil khawatir sufliya to da ya kasa shagaltar da shi da wani abu na tunanin duniya to da al-khawatir as-sufliya fa shagalahu bi iradati at-tajrid wal faragh sai shagaltar da shi bi iradati at-tajrid at-tajrid shine at-tajrid min al أن يجر أنهم جردوا أنفسهم عن عن الأموال وعن الأحوال و... و... وعن مخالطة الخلق duk sun kwaɓe kansu sun cire wa jikinsu dukkan wani abin da ya shafi dukiya da 'ya'ya da zama da jama'a da waye shi da tajirid ɗin wani musala ne na nasu tajirid wal farak sun zama ba ruwansu da waɗannan abubuwa sun kubuta daga wannan sun wofinta daga waɗannan abubuwa duka to amma ya shagaltar da su bi iradatin tajridi wal faragi min al iradati allati la salaha lil abdi wa la falaha illa bi an takuna hiya al mustawliyata ala amma ya sa su sun watsar da wannan maimakon kuma su samu wani wata manufa wata irada wacce babu yadda za a yi bawa ya rayu ba ita ba ko ya samu rabota ba ita wanda dole ne in yana son ya rabauta ya samu gyaruwa sai yana da wannan irada a cikin zuciyarsa sai ya raba su da ita sai ya ce su bar zuciyarsu babu komai a ciki ya raba su da wannan iradar da za ta amfane su ita ce iradatu muradillahi dini al'amri alladhi yuhibbuhu wa yarda <coughs> shine nufin muradin Allah abinda bawa zai samu ɗaukaka da shi shi ne ya so abinda Allah subhanahu wata'ala ke so ya ƙaunaci abinda Allah ke ƙaunata, ba ya so abinda yake so daga wajen Allah ba a ya so abinda Allah ke so daga wajensa shi muna da abinda Allah muke so ya yi mana shi ma Allah yana da abinda yake so mu yi masa to cikar bawa shine ka so abinda Allah yake so ka yi masa ba abinda ka so abinda kake so Allah ya baka ba ka wannan ita ce iradar da ya kamata a same sa a cikin tare da su kuma da ita ce zuciyarsu za ta gyaru wanda kuma wannan sai da sanin umarnin Allah na addini al'amrul dini lahi dini al'amri umarnin Allah subhanahu wata'ala na yi kaza bar kaza shine lahi dini al'amri ka san me Allah yake so ka yi Allah yake so ka yi akwai al'amrul qadari wannan dan adam baya da wani zaɓi a kansa haka Allah subhanahu wataala ya so shi da shi ya so ka da lafiya ya so ka da wadata ya so ka da rashi duk wanda muradin sa ne alqadari alkauni anan baka da zabi halitta sace wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar amma akwai almuradullahi alshar'i to kai kuma anan ya baka kofa kayi wannan yana so kabar wannan baya so to anan Allah subhanahu wataala ya baka dama ka zaba ba ka zo ka ce kai shi shikenan tunda yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama haka haka yake tafiyar da rayuwar bawa ba to mutum ya tsinci kansa cikin sabon Allah ce wannan shine abin da Allah ya nufe shi da shi ga masu kafa hujja da kaddara to mu dai haka Allah ya nufe mu sai ku yi mana addu'a wannan al-murad ne al-shar'i ubangiji ya baka dama kai wannan ko kai wannan ba man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura haka ubangiji subhanahu wataala ya baka wannan damar baka da iko ka ce ba kamar mutum Allah ya yi shi gajere ba da zai iya zama dogo ko ya yi shi dogo ba da bai da kansa gajere sassaƙe shi zai je a rage <laughs> a kada dasa shi eh? wannan haka Allah ya so eh zaka wannan ka sallama wa ubangiji a cikin muradinsa alqadari wannan shine abin da ake bukata daga gare ka amma almuradu shar'i to ba a cewa shi kira ka sallama kai haka Allah ya soka la fa'ida illa Allah to abin da kai Allah ne ya so yi haka kai baka da iko da kanka karya ne tun yana da Allah ya bashi wannan dama liman sha'a minkum an yastaqim zaka samu mashi'a karkashin mashi'ar Allah Allah bai tattara mashi'ar ya kwace daga wajenka ba ya bar maka mashi'ar ka amma karkashin tashi da yardarsa ne ka yi abinda za ka yi to da mashi'arsa wa shaglul kalbi wa ihtimamuhu bi ma'rifatihi ala at bihi wato daga cikin abin da zai taimaka wa zuciyarsu shine shagaltar da zuciyar shagaltar zuciyar da kuma damuwar zuciyar da sanin muradin Allah subhanahu wataala daki daki sa Allah yana san kaza baya san kaza yana san kaza yana baya san kaza a babin aqida a babin ibada a babin mu'amala to ya san wannan alal tafsir wal khiyab bihi ya tsaya kuma ya ga ya aikata wannan abin da ya sani wa tanfidihi fil khalq ya ga ya zartar da cikin jama'a abin da ya shafi mu'amalolinsa ga cewa yayi kyakkyawar mu'amala da, mutane <clears throat> kaga ba maganar ba maganar wa mutane wa turuqi ila zalika san hanyoyin da za su kai shi zuwa ga haka wa tawassuli ilayhi bid dukhul fil khalqi li tanfidihi da kuma hanyar zuwa ga wannan muradin ubangiji din ta hanyar shiga cikin jama'a cikin halittar Allah domin zartar da shi fa bartalahum ash-shaytanu an zalika to amma shaydan sai ya dakilar da su ya dakirar da su ya hana su wannan bi an da'ahum ila tarkihi albartala shi ne kamar ya ba su rashawa ya ba su cin hanci ya ba su wani abu na cin hanci bi an da'ahum ila tarkihi wa tili ya nuna musu su bar wannan abu <coughs> su bar maganar neman ilimi su bar maganar shiga cikin jama'a su yi umarni da ke kyawo abu ko su hana mummuna da baka shiga cikin jama'a ba da za ka yi al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar babu kana can tare da dabbobi za ka umarta ka hana ana rayuwa da su zaki su kura su waye to bai sa abu su cinye shi min babin zuhudi fi khawatirin duniya wa asbabiha nuna musu cewa yin suka yi haka ai sun guje wa duniya sun guje wa duwani wasuwasi da wani tsake-tsake na duniya da abubuwan da duniya za ta jawo musu ko asbab din duniya wa auhamahum anna kamalahum fi zalika at-tajrid wal farah nuna musu cewa kamala su shine su tube duk waɗannan abubuwa su samu wafinta daga dukkan waɗannan abubuwa shine kamala saboda ka ba <coughs> ba za su sa sutura mai kyau ba ba za su ci abinci mai daɗi ba <coughs> ba za su zauna guri mai kyau ba ba su zauna cikin jama'a ba hmm, ba za su yi hutu ba ba hutu kullum suna cikin wahala wannan duk ana magana magana sufaye na farko fa na can baya baya fa duk kada abin ya rikice wani ya samu rudu ya samu rudani to mala yana magana su wanda su ya kuma yaushe suka bayyana <laughs> su ne da asali to su ne da asali daga baya abubuwan abubuwa suka yi ta shigowa shakkinci na ta karuwa har aka kai ga abin da aka kai yanzu domin shi yana magana ne da wasu can wanda yake ganin su suna nufin Allah amma kuma hanyar da suka bi ba sanin shaidan suke bawa dama ya batar da su an gane shi din nan ban kula ba wai ya basu yake cewa abin da suke yi daidai bane a yana nuna cewa hanyar da suka bi hanya ce da shi dan zai farauce su nan gaba su zama 'ya'yansa kuma ai haka abin ya faru tafiya tana ta tafiya abuwa suna ta shigowa <clears throat> har aka kai ga inda aka kai yanzu to malam zai zo yi magana akan menene kamala <clears throat> ba wannan abin da suke da awa shine kamala ba kamala shine abin da zai bayyana zai bayyana nan gaba sai mu tsaya a nan dabon lokaci ya yi wa sallallahu wasallama ala nabi na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa